Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labarun mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. 'yan mintoci kafin jirgin nan na kasar masar da ke dauke da mutane 66 ya faɗi an tabbatar cewa jirgin ya fara hayaki alamun cewa akwai matsala kamar yadda masu binciken musabbin faduwan jirgin suka bayyana rundunar sojan kasar masar ta fitar da hoton tarkacen jirgin ciki ko har da rigan nan da fasinja ke sawa idan jirgi zai faɗi da yadin da ke sanye a kujerar jirgin wanda aka rubuta sunan jirgin wato egypt air sai dai har yanzu ba wani takamaiman bayanin na hakikanin abin da ya faru sai dai har yanzu masu aikin nan ninkaya na ci gaba da binciken sauran tarkacen jirgin har yanzu dai ba a kai gano wannan bakin akwatin ba wanda ke naɗar bayanai wanda sai an samu wannan ne kawai za a iya ba da bayanin abin da ya haifar da wannan hatsari ministan harkokin wajen faransa jim mark ir yult ya ce shi da wasu jami'an gwamnatin kasar masar sun samu ganawa da iyalan wasu waɗanda hatsarin ya rutsa da su domin nuna alhininsu sai dai jim kaɗan kuma Armyul ya gana da manema labarai inda yake shaida musu cewa har yanzu fa ba a yi ittifaƙin dalilin hatsarin jirgin ba. Shugaban Amurka Barack Obama ya tattauna ta wayan tarho da Prime Minister haida albadi na kasar Iraki. inda shugabannin biyu suka amince da bukatar da ke akwai na ƙara inganta matakan tsaro a harabar gine gine nan da ke dauke da wasu ofisoshin jakadancin na wasu ƙasashe da ke ƙasar ta iraki hawa kuma cikin wata sanarwar da ta fito daga fadar white house shugaba obama ya aika da gaisuwar ta'aziyarsa a madadin amurkawa na harin kunar bakin wake da aka kai a babban birnin kasar wato bagadaza wanda ya auku a 'yan kwanakin nan hawa kuma a cikin tattaunawar da shugabannin biyu suka yi sun jaddada muhimmancin da ke tattare da samar da sulhu tsakanin jam'iyyun siyasan kasar wannan batu dai ya zo ne kasa da kwana guda da masu zanga-zanga suka nuna tirjiya har suka kai ga shiga inda yawancin manya-manyan gine-ginen gwamnati suke da wasu ofisoshin jakadancin wasu kasashe duk da hubbasan da jami'an tsaro suka yi a ganin hakan ba ta yiwu ba kuma ko bayan da jami'an tsaron suka fataki wasu daga su amma sai da suka lashe takobin cewa suna nan dawowa kuma idan sun dawo da makamansu a hannu an ce yawancinsu 'yan masaban shi'a ne masu goyon bayan muktada a ha kuma kusan kowace jam'iyya tana da nata 'yan 'yan bangan a matsayin sojojinta labaran na zuwa muku ne daga yan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaba barack obama yanzu haka yana kan hanyarsa ta zuwa vietnam da japan wanda wannan shine ziyararsa ta goma zuwa kasashen asiya tun lokacin da ya kama ragaman mulki kawo yanzu ya bar dai washington a cikin jirgin nan nasa na shugaban kasa da ake kira air force one da misalin karfe 1 na rana amma nan lokacin amurka fa zangonsa na farko ko shine hanoi inda za a zuba wa jirgin mai za su dai kwashe sa'o'i 24 ne suna tafiya kafin su sauka babban birnin vietnam din wato wayewan garin gobe litini na can kasar wato hantsi kenan a nan amurka sanarwar da ta fito daga fadar white house ta ce ziyarar da ta shugaba obama da zai kai wannan kasashen an yi ta ne da zuma ƙara danƙon dangantakar da ke tsakanin amurka da kasashen asiya da ma wasu kasashen da ke yankin pacific haka kuma ziyara ana sa ran ta ƙara haɓaka dangantakar diflomasiyya tattalin arziki da kuma harkokin tsaro akan hanyar sani ta zuwa japan din zai yada zango a hiroshima inda aka harba makamai na ƙare dangi na farko lokacin yakin duniya na biyu kafin kasar ta japan ta yi saranda ga amurka wanda ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu shugaba obama dai shine zai zama shugaban amurka na farko da zai kai ziyara wannan wuri da aka harba wannan bom din zai wannan ziyara ne tsakanin ranar alhamis da juma'a sojojin amurka sun ce ga bisa dukkan alamu jirgin nan mara direba da ya kai hari a wani ƙauyen pakistan da ke kusa da bakin iyaka da afghanistan ya kai shugaban 'yan taliban mullah akhtar mansur a cewar wani jami'in amurka shugaba obama ne ya ba da umarnin kai wannan harin da aka kai shi jiya asabar da hantsi ya ce da waɗannan jirage ne suka kai wannan harin kuma suka auna motar shi wannan shugaban wanda yake tafiya a cikin motarsa a kudu maso yammacin adhawal da ke cikin pakistan a yankin baluchistan shi ma saurayin da suke tare da wannan ɗan talikin cikin mota ana sa ran cewa ya mutu sai dai rahotannin farko da suka fara fitowa ta kafofin sadarwar zamani na cewa an kashe mansur ne a gundumar zabul na ƙasar afghanistan amma daga bisani sai taliban na afghanistan suka fitar da sanarwar cewa wannan bayanan na kafofin sadarwar zamani karya ne amma kuma ƙungiyar tasa ta fito ta karyata cewa an kashe shi a pakistan ba a sanarwar da ta fito daga sakataren yada labarai na pentagon peter cook ya ce mansur ya ware ya kware wajen shirya kai hari a tsallaken kasar afghanistan tare da yi wa farar hulan kasar afghanistan barazana har ma da jami'an tsaro ciki har da amurka da suke aiki da sojojin kasashe daban-daban da suke wannan yankin sanarwar ta ce mansur shine ya zame karangaren bakin tulun samar da zaman lafiya tsakanin gwamnatin kasar afghanistan da 'yan taliban din domin ya sha hana shugaban taliban tattaunawa da gwamnatin kasar domin hakan ne kawai zai samar da zaman lafiya a ƙasar da ma yankin baki ɗaya babban kwamandan askarawan sojan amurka mai kula da ƙasashen gabas da tsakiya ya kai wata ziyara a asirce zuwa ƙasar syria domin duba kokarin haɗin kan da ake tsakanin sojojin ƙasashen larabawa da na kurdawa da dai sauran wasu sojoji Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Malamai su ne ginshikin ci gaban ilimi, amma ba ga ƙarancinsu kuma ƙwararru matsalar da suka fi kuka a kai ita ce ta rashin biyan biyansa albashi. Duk da cewa jihohin Arewa sun ware kuɗaɗe fiye da kowane lokaci a bana domin fannin ilimi har yanzu tsugunne bata ƙare ba a wannan lamari. Yayin da gwamnatocin suka buga kirji cewa za su raya aikin ilimi jihar Adamawa malaman makarantun firamare yanzu sun tasamma wata hudu babu albashi. Ga rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. To watanni uku yanzu mun shiga na hudu to a akasari muna fama da wahalan yadda maciya abinda za mu ci gaskiya a kasar akwai wahala sosai ga yadda take komai ya yi tsada kuma. Ba biya kunna ba kuna zuwa makaranta kuna kantarwa? Eh to muna zuwa muna zuwa don hakki ne mun ɗauka alkawari akan zamu karantar muna zuwa daidai gurgudu muna karantar amma a kasar kan mu ci har sha biyu kan ba mu kai muna tashi da wuri muna fama da wahala yadda zamu samu abincin zamu ci muna fama da wahala abinda zamu sa baka shine damun mu yanzu to gwamnati ta taimaka don a kasar yawancin mutanen mu wasu su ba lafiya muna shan wahala gwamnati ta tausaya malamai don a kasar yawancin malamai kan abun ka gani da suke fama gidansu Allah sarki kawai Wata yanzu na hudu muke ciki, ba a biya mu ba. Gaskiya muna cikin wani hali tun da dai yanzu gurin aikin ma sai da abun hawa zaka je wani lokaci, ba kuɗi kuma da me zaka je. in ka ce ka tafuka da kafa wahalan zai maka yawa to amma kuna zuwa wajen aikin ne karantarwa muna zuwa ya za mu yi tunda mun riga mun yi alkawari ko ba biya mu ba gara mu je din lokacin da Allah ya za su biya mu su biya mu muna kira dai ga gwamnati su taimaka su biya mu mu mata ma muna cikin wani matsala bare maza masu nemowa a kawo a gida abin da za a ci don yanzu haka wata na hudu ne ba biya ba ba upgrading ba promotion ba kome ba livgiran ba kome to yanzu ba biya ba ya hali kuna zuwa karantarwa ya muna zuwa wasu suna zuwa wasu kuma ba kudin motan zuwa ma amma dewa suna kokari suna zuwa kuma suna karantarwa gaskiya muna fama da wahalhalu dewa bare ma ga abinci ya yi tsada kome da kome ya yi tsada ga shi kuma ba kuɗi. to kome mai kungiyar kwadugo a jihar ke yi ne game da wannan batu na rashin samun albashi ga malaman makarantu kwamar dauda maina da ke zama shugaban kungiyar kwadugo a jihar wanda kuma har ila yau ma shine shugaban kungiyar malamai ta nut a jihar adamawan ya ce yanzu haka fa suna ma shirin kalubalantar gwamnatin jihar game da wannan batu. Ibrahim abun ba daɗin cewa komai don abun bakin ciki ne a ce maka mutum ma'aikaci ne watanni ɗaya biyu uku har hudu bai da ko kobo kuma ba wai wani sana'a yake banban da wani aikin malinta to a gaskiya mu dama mun ba membobin mu hakuri saboda shi mai girma gwamna ya fito ya ce su yi hakuri nan da sati daya biyu zai ƙoƙari ya samo kuɗi ya biya su har sun ma gaya mana cewa sun samu rancen kuɗi a banki za su yi tanaji su fara biya nan da sati biyu To kamar da na ce maka da farko na jin sati biyu din kusan ma ya zo karshe yanzu. To muna so su yi haƙuri don ka san ana yajin aiki ba za ka ce wani komai ba muna jira in aka warware wannan matsala na yajin gama gari to za mu tuntube su mu ga in ma sun gama tanadin biyan ma ba su yi ba to ba abin mamaki ba ne za mu ba membobin mu dama har ka Allah su zanna abin su a gida to sun masu in ka dubi yanzu ma ko kama yi wannan yajin gama gari za ka samu makarantun mu ko malaman sun je jikin su a mace yake don saboda an sha mana alkawura kuma mun sha jira alkawarin har yanzu ba mu ga alaman abun kaman da gaske suke ba. To sai dai kuma na ta bangaren gwamnatin jihar Adaman ta bakin kwamishinan yara ta amu Sajo ta ce ba ta fasha kulatin bangaro game da wannan hali da malaman makarantun ke ciki a yanzu. alal hakika in ka lura jiya da muka yi taro zama na majalisar zartarwa na jiha mun tattauna akan wannan magana kuma babban abin da muka tsaya wa al'umma bayan wannan taro shine na farko dai muna kara ba su haƙuri bisa ga abin da ya faru ƙoƙari muke mu tantance mun kafa kwamiti na tantancewa kuma alhamdulillah kwamiti ɗin nan ta tantance kuma ta ba da rahoto shekaran jiya nan kuma mun ba akwai kwamiti da muka yi na tantance ma'aikatan ƙananan hukumomi su ma sun gama aikin su za su ba da rahoto kuma gwamna ya yi alkawari insha Allah bi iznillahi ta'ala a zuwa dai ƙarshen wannan wata na mayu insha Allah za a biya su duk kudaden da suke bin gwamnati su ƙara hakuri su su yi su tabbatar cewa wannan abin ba a yi shi ne da gangan ba ba a yi kuma don a hukunta su bisa laifin da ba su yi ba. an yi shi ne saboda akwai waɗanda suka yi amfani da ɗan rudu da aka samu suka tsara wasu hanyoyi na cuta na zamba wanda dole ne sai mun tantance kafin mu ci gaba da kyautata al'amarin insha Allahu an zo ƙarshen wannan abun su ƙara haƙuri. zan eh, kukan kan cewa wannan ba ɗaya ba ba biyu da ake ce su ƙara haƙuri don na baya bayanan shine ma a ranar ma'aikata da aka yi kai eh, ranar ma'aikata ai maganar da muka yi ranar ma'aikata ɗaya yake da wannan magana da nake yi yanzu mm. ranar ma'aikata an ce kafin ƙarshen watan na mayu ne da aka kwamitoci da aka na tantancewa za su ba da rahotanni su ba da kuma za a duba rahoton nan za a aiwatar da eh, abubuwa da ke cikin rahoton nan kuma za a biya wayannan kuɗaɗen ɗaya ne akwai badakala da ake ciki wadda muka bankaɗo muka sa kwamitoci suka yi suna bincike kuma sun yi bincike sun tattance sun ba mu rahoto ɗaya an bayar ɗayan za a bayar kuma insha Allah bisa wayannan rahoton za a share musu hawaye su ƙara hakuri. Kwamishinan yadda labaran jihar Adama kenan Ahmad Sajo kuma yanzu ma dai an zo da ido ne a ga ko malaman za su dara ko kuma a Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Wannan kiɗan tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka ta shi gun karatu. Isa isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaron izan karatu. Idan kwaɗanka ya kwana ɗaya, ya kwana biyu bai zo cikin haɗe ba. A ƙoƙarin da hukumar da take kula da ayyukan raya ƙasa da ƙasa ta Amurka da ake kira USAID a takaice take yi na tallafa a aikin ilmi a Najeriya an gudanar da manyan tarurruka biyu a Bauchi da kuma Sokoto ba da jima'an nan ba kan matakan tallafa a ilmi a ɓangaren maza da kuma mata. Daraktan tsare-tsare na hukumar bunƙasa ilmi a jihar Bauchi Alhaji Aliyu Gambo wanda ya halarci taron da aka yi a Baucin ya yi ƙarin bayani ga Abdulwahab Muhammad kan burin sabon shirin da wannan hukuma take tallafawa. Kamar yadda kai tambaya shi wannan sabon tsari wanda ita wannan hukumar bunƙasa ƙasa da ƙasa na America wato State United States of America International Development Agency tsari ne wanda da a baya an yi shi yanzu kuma suka sake bujuro da shi wanda za su yi tsawon shekara biyar. a jihohi uku a nan kasan a bangaren arewacin najeriya amma a yanzu haka jihohi biyu ne aka fara da su bauchi da sokoto jiha na ukun yana nan tafi daga baya insha allahu kaman wannan sabon tsari sunansa a takaice kaman tallafi ne ko kuma menene don saboda da ana ce northern education initiative ne to yanzu kuma har aka ce plus ko menene a wannan sabon tsari ya kunsa halin yanzu to wannan tsari kamar inda ka faɗa sunansa northern education initiative wato nei plus a can baya da aka yi babu wannan plus din to plus din ya taso ne a sakamakon ganin yanayin yadda 'ya'yanmu wanda ba sa makaranta wanda alkalma na gwada cewa akalla akwai yaran da ba sa makaranta wanda sun kai miliyan goma da rabi wato 10.5 wani alkalma sukan gwada cewa ya kai miliyan goma sha ɗaya a nan bauchi ne ko kuma ƙasa gaba a ƙasa gaba ɗaya ne mm-hmm. a nan bauchi da sokoto ita wannan hukuma ta nei da ta sake dawa ta ga cewa to ya kamata a san yadda za a yi a ba da dama masu waɗannan yara su samu daman shiga makaranta domin su ma su samu ilimin farko ɗin nan wato basic education kuma ta hanyar da za a bi a samar da waɗannan yara su samu yin wannan ilimi shine ta ɓangare guda biyu akwai ɓangaren primary school wato ana so a tallafa ma yaran da suke primary 1 primary 2 zuwa primary 3 ɗaya ɓangaren shine ɓangaren ilimin manya wato non formal education wanda a baya jahilci yaƙi da jahilci wanda aka fi shina da yaƙi da jahilci wanda a baya ita nei na farko da ta zo ba ta ba da kulawa sosai ma wannan harka ta yaƙi da jahilci ba to amma yanzu da ta dawo ganin mahimmancin yaƙi da jahilcin ganin saukin da yake da shi wajen sarrafawa wajen karbuwa shi yasa ta ga cewa ya kamata ta yi amfani da wannan tsari na non-formal wato yaƙi da jahilci domin hanya ne mafi sauƙi wanda yaran nan za a shigar da su su kuma yi karatu a kuma samu biyan bukata. Eh. to ganin dai cewar ah, an gudanar da tarurruka da yake masu ruwa da tsakiya kan wannan al'amari sojan hamsin da ɗaya a nan bauchi sun taro aka tattauna to a takaice yaya ne ne za ku kullo mu wannan sabon tsari to alhamdulillahi allah ya sa ina ɗaya daga cikin wanda suka halarci wannan taro da aka yi a nan bauchi a hotel ɗin zaranda wannan taro an yi shi ne domin a gabatar da wa mahalatta taron irin tsare-tsaren da ita wannan hukuma ta usaid ta yi domin tunkarin wannan babban al'amari da aka sa a gaba na tsawon shekara biyar an mana bayani akan tsari na kowane shekara shekaran farko shekara na biyu shekara na uku kuma a ƙarƙashin wannan hukuma ta usaid sun tsara yadda da su gudanar da abubuwan akwai bangaren abin da suke kira reading component akwai bangaren abin da suke kira access and projectability a hausa wato bangaren ɗiban yara a saka su a ajujuwa wancan bangaren reading shine bangaren da yake kula da inganta karatun yara a matakin aji ɗaya aji biyu zuwa aji uku sannan akwai wani bangare wanda kuma zai dinga bin ba'asi na abubuwan da ake aiwatarwa a waɗannan kamfanin guda biyu wato monitoring and evaluation to akwai ko wani bangare wanda shi yana lura ne da yadda za a wayar da kan al'umma ta yadda za su karɓi wannan shiri su runguma su na na'am da shi domin su ma su ba da gudumawa wajen ganin cewa yaran mu nan sun samu shiga domin cin gajiyan wannan shiri hmm. wato duk abin da za a yi idan shugabannin al'umma wato sarakunan gargajiya malaman addini sannan da shugabannin irin addin kungiyoyi hmm. masu zaman kansu idan har baka kai musu abin da muke kira ziyaran wayar da kai da neman goyon baya ba to wannan shiri ba zai samu karbuwa sosai ga mu ba wannan kenan in na fahimce na ɗaya daga cikin abubuwan da yake a da baya can ba a yi ba kenan kwarai a da mhm. baya can wannan ba a yi shi ba amma yanzu ganin cewa ana son shirin ya ƙara haɓaka ya samu karɓuwa shi yasa ya ga ga cewa lalle ya kamata a yi amfani da sarakuna iyayen ƙasa wanda su ne muke kira zakarin yaƙi da jahilci hmm. muryansu ya fi amu ya fi tasiri a duk lokacin da suka yi kira da ka samu al'umma sun amsa kiransu hmm. haka malam ganin addini da zaran sun yi kira ga magoya bayan su ko masu bin su da aka samu wannan kira ta yi tasiri haka shugabannin kungiyoyi wato opinion leaders ya yasa wannan sabon tsari na nai plus ta fito da kamfanin guda wanda dai kula da wannan advocacy din and sensitization wato faɗakar da kan mutane da kuma gwada musu muhimmancin wannan tsari da yake tafiya Yanzu kuma sai jihar Katsina inda aka zaɓi jihar da jihohin Kaduna da Kano da Jigawa da kuma Sokoto domin su amfana da wani shirin tallafa harkokin ilimi ƙarƙashin wata ƙungiya daga nan Amurka da ake kira Global Partnership for Education. Shirin zai tallafa karatun yara mata musamman waɗanda suke yankunan karkara. Katsina ta samu kuɗi naira biliyan biyu da miliyan ɗari bakwai domin yara dubu takwas da aka zaɓo daga makarantu ɗari da tamanin da hudu da suka fito daga ƙananan hukumomi sha takwas cikin talatin da wani abu da suke jihar waɗanda za su ci gajiyar wannan shiri. Shirin zai ɗauki shekaru hudu ana tafiyar da shi kuma kowace yarinya za ta samu kuɗi naira dubu arba'in da shida kowace shekara. Ga rahoton da Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana. Alhaji Sagir Ibrahim shine babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina ya yi ƙarin haske akan wannan shiri kamar haka. Wannan taro da aka yi shi ya biyo bayan wata ƙungiya ta ƙasashen waje wadda muke cewa Global Partnership for Education wadda ta ba mu gudunmuwa na kuɗaɗe wanda za su yi makama ilimin mu ci gaban ilimin mu tale yara mata yan ƙanana ga cewa suna zuwa makaranta kuma suna koyon karatu. Sai muka ce wannan abu ya zo daidai da kuma ƙoƙarin dama da ita gwamnati take wannan gwamnati ta jihar Katsina a ƙarƙashin ofishin gwamnan mu Rahmin Bello Matsari na kokarin shi na ya ga cewa mun ci gaba to abin sai ya zo mu daidai hanyoyi muka samu wata gudunmawa wadda za ta taimaka mu ga cewa yara musamman ma mata sun zo sun shigo makarantun mu sannan kuma baya ga shigowa ainihin su yaran akwai dan tallafi da za a ba su wanda zai taimaka ma iyayen su maimakon misalin a ce sai an je an yi talla an samo yan kuɗin da za a ɗinka musu uniform da yan kayan makaranta ta wannan hukuma sai ta ba da gudunmawa ta kuɗi dubu arba'in da biyar a shekara wanda kuɗin kuɗin nan muna sa cikin ikon Allah sun isa sai masu uniform su sai masu takalma su sai masu duk wasu kayayyaki dai wanda ake bukata na makaranta. Ya ce akwai malamai su ma da ci gaje wannan shiri wajen taimaka masu zuwa karo ilimi. Akwai malamai da aka yi niyya za a tuma za a ba su tallafi je su karo karatu. Akwai malaman mu wanda ba su da ilimin koyarwa za a ba su taimako su je ainihin kwadar education ta mu su karo ilimi. Sannan kuma duk mata masu sha'awar shiga titin akwai tallafi na scholarship za a basu da niyyar cewa su je su karatu na NCE su dawo su rika kowa makarantar mu musamman ma makarantun mu na karkara. Hajiya Halima Lawal Musawa ita ce daraktan makarantu a ma'aikatar ilimin ta jihar Katsina ta ce wannan shiri ba shi da bambanci da shirin tallafi mai sharaɗi. Babu wani bambanci da irin conditional cash transfer da ake ba 'ya'ya mata domin su yi karatu sai dai shi wannan kuɗin maimakon a ce sun fito daga cikin jiha ko sun fito daga abu sai aka hiddo su daga kungiyar da ake kira global partnership education wanda take kungiya ce ta haɗin gwiwa na duk wanda yake da son ya taimaka ma harkar ilimi a duniya baki ɗaya wanda suke da headquarters a United States of America tun Najeriya ga baki ɗaya aka samu jihohi guda biyar da Katsina da Kano Kaduna da Jigawa da Sokoto an gano cewa wa'annan jihohi guda biyar su ne suke da mafi yawan yaran da 'yan mata da ba su zuwa mu ne turawa suka hayi haɗin gwiwa suka ce to bari su taimaka ma wa'annan jihohi domin su ga cewa an ƙara yawan 'yan mata masu zuwa mu a lokacin nan sai suka ce sai kawai jihar da take da tsari na tafiyar da harkokinta wato education sector plan to mu katsina state muna da wannan education sector plan din a bisa kan shi ne aka yi gini aka samu ginshikin tafiyar da wa'annan tara hudu ne za a yi za a ba ma yan primary 1 sada za su je primary 2 za a ba su sada za su je primary 3 ma za a ba su isa yusuf funtuwa shine shugaban makarantar sakandare ta gwamnatin tarayya da ke garin da yi a cikin jihar ta katsina shi ma ya tofa albarkacin bakinsa a inda ya ce malamai su rika wayar da kan iyaye dangane da shirin na tallafi mai sharaɗi domin wannan shiri zai amfani yaransu. Wannan shiri shine ake kiran shi conditional cash uh, transfer wani program wanda ake ba yara uh, domin a ƙarfafa su maimakon su riƙa yawo a hanya suna yin tallace-tallace wannan zai ƙara ƙarfafa iyayensu ya rage musu raɗaɗin talauci domin 'ya'yansu su samu sukunin zuwa makaranta kuma su zanna a makaranta su yi karatu kuma har su gama karatun. To su ta bangaren irin malamai kuma masu ruwa da tsaki waɗanda suke da hannu a cikin irin al'amura. Matsayinka na masani, akwai wani bayani da zaka yi dangane da rawar da za su taka akan wannan shiri. Ma'aikatan ilimi ba ma kamar irin ta LEA Local Education Authority shine su rika sensitizing suna faɗarkar da iyayen yara domin har su yadda kuma su amshi wannan program ɗin saboda idan su ba ba su ansa ba waɗansu wajajen za su rika ansa kaga su sun tsaya kenan sun sun zanto sun ira abin da ake ce mishi babin baɗiluhu kai baka ansa ba wani ya ansa kuma ka rasa basira hassan mai wada malumfashi ta yi kira ga iyaye maza da su daina baiwa iyaye mata harkokin karatun yaransu abin dubawa tsakani ga Allah ya kamata da gwamnati sarakuna shugabannin al'umma su duba wannan matsalar da ake ciki ta yanda iyaye maza suka bama mata ɗawainiyar 'ya'yansu ki zaka ga ga duk sanda kusan za a samu matsala da yarinya wallahi akwai yaran da idan ka dage ka ce sai mahaihinsu ya zo kana bukatar ka ganshi ka gaya mai matsalolin da ke tattare da yashi dangane da karatu wallahi wani saboda shi in sai ya zo sai dai a ba karatun sai dai uwan mace ta zo ko da yaushe sai dai uwan mace ta zo to wannan hali na ni hasu da mata suka samu kansu ciki kuma idan suka zo zaka ji uwa ta ce maka wallahi ita ke ma yarinya komi ita ke ba ta littattafai ta sai mata biro fensir kuɗin tara kuɗin mota zuwa makaranta to to yanzu saboda Allah wannan ina za a yi da mu Rabi Sani Eje ita ce shugaban kungiyar mata 'yan jarida a jihar Katsina matsayin mu na iyaye kuma shugabanni a kullum muna kira ga iyayenmu mata da iyayenmu maza da su dubi girman Allah sa su karatu kuma su karfafa ma 'ya'yan su gwiwa yin karatu mai amfani saboda ai karatun daban aiki da shi daban ko da an ji an yi karatun ba aiki da shi yadda ya kamata ba ya zama shirme amma idan iyaye suna sa yayansu cikin addu'a kuma suna nuna musu gaskiyar zahirin rayuwa ba ƙarya ba to za a ga an samu ilimi ilimi mai amfani kuma 'ya'yan za su amfana da ilimin kuma iyayen za su amfana da ilimin da 'ya'yan suke da shi a zamantakewar rayuwar gidan aure ne a zamantakewar rayuwa ta makwabta ta mutane ta cikin unguwa idan mutum na da ilimi za ga ɗabi'un shi ma ya sha bamban da wanda bai da ilimi idan ɗiya mace ce take da ilimi in ka ba ɗiya mace ilimi ka ba duniya saboda ita ɗiya mace ita uwa ce ita ce malama ta farko ita za ta haifi ɗiya kafin ta haifi ɗiyan nan za ta zanna da mijinta in tana da ilimi za ta san ma yanda za ta yi lugga zaman gidan auren auren ya inganta ya zamanto mai albarka. Zaraddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Masu aro da wannan Allah ya kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. yan mintoci kafin jirgin nan na kasan masar da ke ɗauke da mutane 66 ya faɗi an tabbatar cewa jirgin ya fara hayaki alamun cewa akwai matsala kamar yadda masu binciken musabbin faɗuwar jirgin suka bayyana rundunar sojan kasar masar ta fitar da hoton tarkacen jirgin ciki ko har da rigar nan da fasinja ke sawa idan jirgi zai fadi da yadin da ke sanye a kujerar jirgin wanda aka rubuta sunan jirgin wato egypt daya. babban kwamandan askarawan sojan amurka mai kula da kasashen gabas ta tsakiya ya kai wata ziyara a sirce zuwa kasar syria domin duba kokarin haɗin kan da ake yi tsakanin sojojin kasashen larabawa da na kurdawa da dai sauran wasu sojoji domin ganin yadda za a samu nasara kan kungiyar isis janar joseph wattel mai kula da rundunar sojan amurka ta tsakiya ya kwashe kusan sa'o'i goma sha daya cikin siriya a jiya asabar inda ya gana da sojojin amurka na musamman da ke sassa daban-daban da suke fada kafada da kafada da sojojin kasar domin ganin an ruguza kungiyar isis wata guguwa mai karfin gaske a bangladesh ta musabbin mutuwar mutane 24 wannan guguwar dai ta faru ne a jiya asabar Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.